بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ibrahima إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin uku ga watan jimada saniya a shekara ta 1431 za mu ɗora a karatunmu na umdatul ahkam inda muke cikin kitabu siyam kafin haka a wancan darasin da ya gabata na litinin ɗin da ba wace ta wuce ba litinin ta sama na muka karanta hadisin bawan allah da ya zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce halaktu da ya ce ya afka ma iyalinsa har muka kai karshen hadisi din tambayoyi suka biyo cewar a hadisin da muka karanta bayanan da muka ji shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi magana a kan shi mijin shi zai yi kafara eh ko dai ya yanta baiwa ko shuru azumin watanni biyu a jere ko ya ciyar da miskinistin sai muka to ita kuma matar fa ba a ji bayaninta ba a cikin kisa ɗin kun gano wannan da kyau ko shi ne za mu yi magana a kai maganar shi ne malamai sun yi maganganu guda biyu a kai za ma dai mu kara hada wasu maganganun da malamai ba su yi abin nan ba a kan da ke da alaƙa dai da littafi ɗin wancan babin da muka karanta wancan hadisi ɗin na mutumin da ya afka ma iyalinsa malamai sun yi maganganu ba na ce malamai ba su yi maganganu ba littafin da ke hannu na shine almuhuni na ibn qudama wannan na hudu ne ba na sha ɗaya na ai zihari ne muka eh na sha ɗaya ai hukuncin zihari ne yake cewa faslun wa yafsudu sawmul mar'ati wa yafsudu sawmul mar'ati bil jima' bila khilafin na'lamuhu fil madhhab yace azumin mace yana ɓaci ta saduwa da aka yi da ita wannan babu wani saɓani iya saninmu da muka sani a cewar azumin ya ɓaci mun gane maganar ba mu sa akwai wani saɓani na wani malami da ya ce azumin bai ɓaci ba domin jima'i ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sawa a ajiye azumi azumi ya kare saboda haka a wannan hali mace da namiji daidai wa daida suke haka yake kawai magana da ake yi za ta yi ramuwa ka fara ba tunda an ce azumin ya lalace eh kaga yanzu za ta mai da wani gurbinsa kun gane maganar to magana ta biyu za ta yi kafara shine abin da yake cewa wahali ya zama hal kafara kafara yanzu za ta hau kanta kamar yadda ya hau kan mijin sai ce ana akwai maganganu guda biyu magana ta farko ita ce kafara za ta hau kanta kamar yadda kafara ta hau kan mijin wannan kuma shine abin da abubakar ya zaɓa shine kuma wanda yake fatawar imam malik ibn anas da maganar abu hanifa da abu saur da ibn munzir saboda me domin ta keta alfarmar watan azumin ramalan saboda haka sai ka fara ta zama wajibi a kan ta kamar yadda ta zama wajibi a kan namiji wannan ita ce magana ibn kudama na karanta gani na yin jalarabcin zai ɗauki tsawon lokaci sai magana ta biyu ita ce mai kenan eh ba za ta kafara ba shine la ta alaiha domin abu daure yake cewa su ila ahmad an tambayi ahmad bin hanbal dan abu dauda ai yana cikin almajiran imam ahmad bin hanbal sai dai abu dauda yana alfahari cewar imam ahmad bin hanbal ya rawaita hadisi guda a wurinsa hmm? malamin shayarwa ya a wurinsa an gano maganar yake cewa an tambayi imam ahmad bin hanbal amman ata'alahu fi ramadana a alaiha kafara dangane da mutumin da ya zai kima iyalinsa da watan ramalana shin akwai kafara a kanta qala sai ce ma sami'na anna alamra'atin kafara bayani bai zo mana babban mu ji cewar za ta kafara ba wannan maganar shine maganar al-hasan maganar al-hasan basri da malamai suke cewa kai fa yudullu qaumun fihim mithlu hasan al-basri waya za mutane masu bata a cikin su akwai ire-iren su al-hasan al-basri li shafi'i qawlan imamu shafi yana da maganganu guda biyu wacce da wacce kenan za ta kafara da kuma ba za ta kafara ba kun gane maganar me ya kawo haka shine annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara alwati'a fi ramadana an yu'tika raqaba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci wanda ya sanar masu cikin wata ramalan ya yanta baiwa wa lam ya'mur fil mar'ati bi shay bai umarci mata ta komai ba ma ilmihi bi wujudi zalika minha tare da ma'aikin Allah ya san ita ma abin da ya same shi ya same ta haka ne ko ba haka bane ɗaya kenan wali annahu haqqu malin ya ta'allaku bil wati min baini jinsi cewa kuma wannan haƙƙi ne na dukiya yake da ya ratayu da saduwar da aka yi fa kana ala rajuli kal mahar ya zama ya kamar wajibi kamar yadda ya zama wajibi ne namiji ya bada sadaki to haka ita ma wajibi ne ta bayar da wannan magana to kaga wannan ita ce dalilin da yasa waɗanda suka ce matar ba za ta yi kafara ba saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ce ta kafara ba eh ibn da kaikal eid a ihkam al-ahkam da yake sharhin wancan hadisi din da sauran malamai sun ce za ta kafara domin cewa za ta kafara abu ne wanda yake kowa ya riga ya sani ba sai an riga an yi bayaninsa ba isa manzo Allah sallallahu bai yi bayaninsa ba eh sama za Allah bai bayanin shi ba shi ma mutumin ai ya san akwai wani abu hisa ya tuwa a guje yake neman mafita ko ba haka ba ya ce ya afka ma iyalinsa aka ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza san da ya san babu wani abu ai da bai zo ba eh haka ne ko ba haka ba ne saboda ka suka ce akwai kafara a ta yanzu maganganu guda biyu ne magana ta farko babu kafara za ta fara wannan kuma ita ce maganar maganarwa abubakar da imam malik ibn anas da imam abu hanifa da abu thawr da ibn munzir waɗanda duk malamai ne fuka ne allah ta'ala bai sanya mazhabar su ta bunƙasa ba kamar yadda ta imam malik imam abu hanifa imam shafi'i da ahmad bin hanbal ta bunƙasa ta faɗaɗa kun gane maganar amma lais ibn sa'ad al-misri yana ga cikin waɗanda malamai suke cewa ya fi imam malik ibn anas karatu a zamaninsa eh mazamanin su ɗaya daidai imam malik ibn anas saboda karka tsuke karatunka daga iya kai iya waɗannan kawai ka sani haka mutum ya tsuke karatun kenan wannan ana magana ne idan da san ranta ita ta bane eh <laughs> wannan ana magana ne idan ita ma ta bi ta yarda kun gane wannan to amma idan ba ce yarda ba fa kamar yadda lafazin hadisi ya nuna au ya afka ma iyalinsa kamar ka almuhim da idan mace tilasta mata mijinta ifa da ma'anar tilastawa kun gano wannan da kyau ko da ma'anar tilastawa ba wai ba ta zo ba kuma ta miƙa wuya ya sai da i dabaru sai da ya fi karfinta sai da ta hada shi da Allah da man da Allah da manzan shi abinda nake nufi da Allah da manzan ta jinyo mai ayoyi ta jinyo mai hadisai na haka bai halatta ba abin da ya halatta shine uhilla lakum lailatul siyam arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum da dai sauransu iya gwargwane yin ta ta fita za ta gude ya samu wa ghallaqal abwab ta samu wa ghallaqal abwab ya rurrufe kofofin wa qala hita laki kenan ko kun gano wannan to amma idan tilasta mata ake kamar da muka ambata sai ya ce faslun wa in ukuri hatil mar'atu alal jima' fala kafarata alaiha riwayatan wahida wa alaiha alqada eh idan tilasta ta ake kun karfi ake mata to wannan babu wata kafara akanta wannan riwayatan wahida magana tallin talce daga imam abu hanifa abinda imam ahmad bin hanbal wa alihal qada za ta rama wannan kwaya ɗayan har ya kawo maganganu sosai da sosai yake cewa kala muhanna sa'altu ahmad an mar'atin ghadabaha rajulun nafsaha ghasafaha rajulun nafsaha fajama'aha a alaiha alqada qala na'am قلت وعليها كفارة قال لا وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي رأي muhanna yake cewa na tambayi imam ahmad bin hanbal an yi mara'atin ghasabaha rajulin nafsaha dangane da mutumin da iwa mace fade fa jama'aha yasa da ita a alai halqada za ta rama wannan azumin ƙala na'am sai ce eh qultu sai mai tambaya ta biyu wa alaiha kafara ƙala la sai ce babu kafara kanta wa hadha qawl al-hasan wa nahwu dhalika qawl al-thawri sufyan al-thawri wal auza'i da zaran ka ce sufyan al-thawri ko sufyan bin uyayna waɗannan malaman kufa kenan kun gani da zaran ka ce al-auza'i abdurrahman al-auza'i zakal musabbihu wannan sham kenan wa ashabun ra'ayi da almadaran imam abu hanifata rahmatullahi aljami sai ce wa ala qiyasu zalika idza wati'aha na'ima to idan kuma da tana bacci ne fa iya mata haka wa qala malikun fi na'ima alihal qada bila kafara idan tana bacci ne imam malik ibana nan sai yake cewa za ta rama azumin amma ba za ta yi kafara ba wal mukarhatu alaiha alqada wal kafara wacce aka tilasta akwai kafara da kuma ramar wannan akanta inji imam malik ibn anas wa qala shafi'i wa abu thawr ibn munzir in kana al ikrahu bi wa'idin hatta fa'alat ka qawlina mana abin da ake bukata in aka ce al'ikira ba kawai an tilasta mutum ya shiru ba a sai an duba da me aka tilasta shi ko ta yadda ko a kashe ta kun gane wannan amma ko ta yadda ko a hana ta abinci za ta iya gwada hana hannuwar abincin yini guda don mutum yakan yi azumi yini guda wani abu bai same shi ba wani ba za a iya cewa tilastawa ba ko kai ne aka tilasta aka ce ko ka yadda ko a hana ka abinci yau ba za ka ce wai an tilasta ka ba kun gane wannan domin wannan baya cikin tilastawa wanda yake zai haifar da darar saboda dama kakan yi azumi kuma babu da ya same ka to amma lallai kan wacce aka tilasta ta tilastawa da shari'a ta kallace ta a matsayin tilastawa wannan ba za ta yi kafara akan wannan ba kun gane maganar dalili kuwa shine ga kissar Ammar bin Yasir aka tilasta shi ma ya faɗi kalmar kafirci amma ana sallama yake cewa qalbu mutma'innun bil iman zuciye shi cike makare take da imani annabi sallallahu ya ce je in suka sake tilasta shi ya sake faɗa kuma bai kafarta ba man kafar billah min ba da imani illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innan bil iman mun gane maganar ko haka dai dinga kawo masail din saboda ka idan mace tilasta ta aka yi mata aka yi tilastawa ta shari'a wannan babu kafara akan ma'ana tilasta wanda shari'a ta kallace ta a matsayin tilastawa ba kawai ta ce an da ta bane wani haushe yake cewa mutum mai son kuka kai jefe shi da kashin awaki dama yana kan hanyar kuka sai aka jefe shi da kashin awaki ba sai ra haka ihu cewar an jefe shi ba ya ce faslun wa in jama'atil mar'atu nasiyatan lisawm idan aka sayar da mace ita ta manta tana azumi fa eh na farko ma dai akan manta ana azumi ba wurin cin abinci ba ko wurin sha wurin saduwa da yawa malamai ma sun ta maganganu kan hakan yakan yi ma domin ga kallaci wanda za kallaci azumi abu ne mai girma ba ka sabai wasu abubuwan mutum yakan sha'afa ya sha ruwa yakan sha'afa ya ci abinci kun gane wannan to amma saduwa akan manta misali da malamai dai sun tattauna wannan din tukunna malaki cewa in jama'atul mar'atu nasiyatan lisom qala al khattab hukm an-nisyan hukm al-ikrah hukm an-nisyan hukm al-ikrah saboda ka idan aka kallaci eh lallai mantuwa ce hakikanin mantuwa ba wata dabara ba ce sai ta rama kwaɗinta hmm? ala kaul kenan ko akan cewar wanda iman ta yi ce sha zai rama ko ba zai rama ba kamar yadda muka bayani a wancan kara wala ta alaiha fihima babu kafara a wajen rantsu a wajen ikira tilastawa da kuma urmantuwa wa alaiha alqada za ta rama lian aljamaa yahsulu bihi alfitr fi haqqi ar-rajuli ma'a nisyan domin saduwa yana sa mutum ya ajiye azumin sa ma'ana ya zama da ya sha ruwa kenan a wurin namiji duk da cewa ya manta ne kamar dai bayani bayanin wannan da ya gabata to namiji ma ana tilasta shi eh ya ce fasulun in ukuri har rajulu alal jima ina aka tilasta namiji fa ana tilasta shi ko ba tilasta shi eh eh Eh? a <laughs> shaidai dai malaman fiki dai suna sun yi kokari da suke ta magana ko ba ce wannan da wani. ne ce wa in uku rajulu alal jima' da sawmuhu idan aka tilasta namiji saduto wannan azumin shi ya ɓaci li'annahu idza ufsida sawmul mar'ati fa sawmul rajuli aula domin idan azumin mace ya ɓaci to azumin namiji shi ya fi da ya ɓaci wa ammal kafara zai yi kafara ko ba zai kafara ba fa qala alqadi alqali yake cewa alaihi alkafara yake ka ji ta'lilin da ya kawo li'anna al-ikraha 'ala al-wati la yumkin domin a tilasta mutum ya sadar da mace wannan ba zai yiwu ba saboda me li'annahu la yaqaw hatta yantashir domin sado ba za ta yi ba sai ya motsa sai ki cewa wala shiru illa an shahawa kuma gaban mutum ba zai motsa ba sai in yana dauke da sha'awa kuma sha'awa ba ta samuwa a halin tilastawa ma'ana yana so ya ce kamar dai sai an dan samu wani mailun nafs a tare da shi daman yana so yi sai ce wallahi tilasta shi akai fa hadha fa kana ka gairil ka to amma wannan gaskiya magana ce wacce ike akwai lokacin da mutum ba zai iya mallakan kanshi ba kun gane wannan da kyau ko ba za a iya sallama wa malam duk da cewa malamai sun yi maganganu akan magana shi ko da ban fasara muku ba wa qala abul khattab fihi riwayatan ihdahuma la kafarata alai wa huwa madhhabu shafi'i li'anna al-kafarata imma an takuna uquba aw mahiyatan lidh-dhanb ولا حاجة إليها مع الإكراه لعدم الإثم فيه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه daman bai yi musu wannan ba shi yana ganin ba zai yi ne sai a tilasta mutum ba sai an samu wani bangare na sha'awarsa kun gano wannan da kyau ko to amma zai iya yi waye zama na la mahala wallahu alam zai iya yi waye zama na la mahalata Allah ta'ala shi kiyaye idan suka kulle ko yana tsare a kurkuku daga cikin kurakurai to kurkuku yana da jami in ka ce kurakurai ya bada wata ma'anar hisa ne maza wa kai na bulo idan aka kulle shi suka kulle shi maza suka cika ɗakin fa suka ce sai yayi suka yi mai duk abin da za su iya mai fa da sauran waɗansu al'amuran da ba ka kasafai lokaci guda za ka iya cewa namiji ba za a iya tilasta shi ba kun gane wannan wannan da shi ne dan abin da ya ɗan faɗaɗa akan haka za mu sake duba wata matsalar sun bafa sun banta yana duk wata maganganu da muka yi muna magana ne idan an sadu kun gano wannan idan aka sadu aka samu mahibul hashafa ɓoyuwar kan kaciya azumi ya ɓaci sawa'un ya yi inzali ko bai inzali ba azumin shi ya ɓaci azuminta ya ɓaci kun gane magana da kyau wannan babu babu wata magana a nan to yanzu maganar da ake yi ya yi sumbanta ne sumbanta yana karya azumi ko baya karya azumi eh sai ya ce alfasolin rabi'u iza qabbala fa amna aw amza ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال إيه؟ إذا قبل إذن يسنبه fa'amna sai ya fitar da mani au amza ko ya da mazi mala yake cewa wala ya khulul muqabbilu min salasati ahwal to anan ba wanda in sun din ba zai fita daga ɗayan abubuwa guda uku ba ahaduha ɗaya daga cikin nawa Allah yunzil ya zama na ya yi sumbanci mace amma bai inzali ba ma'ana bai fitar da mani ba to anan fala so mu bi zalik azumin shi bai ɓaci ba azumin shi yana garau la na alamu fihi khilafan anan ba mu san akwai wani sabani akan wannan ba iya sanin mu in ji ibnu qudama amma kai sai ka ce babu hujja eh sai ka ce babu wani dalili yana maka ce iya saninka in kun lura da abin da muka ambata sai ya ce iya saninsa haka ibn abdul bar a cikin littafansa ce mu dai ba mu san akwai kaza ba amma mutum ya fara tata ta ilimi sai ce babu wata hujja a kai babu wani dalili a kai la ilaha illallah in dai su ibn qudama suna cewa iya sanin mu abu kaza ne eh mala'iku su ma suna cewa iya sanin su da ce kala an bi'uni bi ya haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana iya sanin mu shine kawai abin da ka sanar da mu inda mala'iku za su faɗi haka ce iya ka za muka sani to ina ga kai eh to shi wani yana ganin ya za a tambaye shi ce bai sani ba saboda ke ce ya taba karanta wannan matsalar yau shekara kaza ya taba kaza kawai ya zani ya sani bai sani bai ce bai sani ba kun gano ko fal kullu min ahli manahil arba'a yaqulu la adari fa kun mutabi'a in ji mai maraki yake cewa dukkanin malaman mazhabobin nan guda hudu in an tambaye shi yana cewa bai sani ba fa kun mutabi'a kai ma ka zama mai bin su in an tambaye ka baka sani ba ka ce baka sani ba kamar yadda in an tambaye su ba su sani ba suka ce ba sani ba wannan yasa kuma Allah ta'ala ya ɗauka falalarsu ya ce lima rawat aishatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yuqabbilu wa huwa sa'im saboda abin da aka ruwaito nana aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance kana yuqabbilu wa huwa sa'im ya kasance yana sumbantan mace yana sumbanta wa huwa sa'im yana azumi kaga yana sumbata iyalinsa yana azumi wa kana kum li irbatihi shi ko manzon Allah ya kasance wanda ya fi ku mallaka sha'awarsa wai an ce wani ya ce wai sun banta ma da azumi ma wai sunna ne eh akwai wanda ya faɗa wai sunna ne ka koyi ka fara rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito shi wani hadisi nana aisha da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbanta iyalinsa wa huwa sa'im wawun wawun hal huwa mubtada sa'im khabar jumla haliya hala kaunihi sa'iman gano wannan da ke ko azumin shi kuma yana garin amma ta faɗi illa ta cewa kana amlakakum kum liirbatihi ya kasance ya fi ku mallakar kansa saboda haka in ka san baka mallaki kanka ba kai nesa nesa eh kallon kura ba kada yake zihari ka ce imra'atuka ka zahari ummika shahara ramadan a kai yayi laifin jijiki ta ashirin eh in <laughs> na dai zai a ta yi kaga wannan babu kafara a kai in ya ila'i zai iya zuwa ya ce ya fasa amma sai hari kaga babu tun kafara dan min kabali abin nan babu tun kafasa dan min kabali an yi ta masa ce kun gano wannan da kyau ko waruya bi tahrikin ra wasu kuniha yake cewa an roto wa kana amlakakum li'ir batiha shine me sukun wa kana amlagakum li ir tana da me sukun wa ko kuma wa kana amlagakum li iri batiha iri bihi li iri bihi kasara kenan ko dai tahrik ya zamana an mata harka an wasu wasuli ko an mata sukun hatta lugha tana da tasiri sosai da sosai lugha ba wallahi tallahi tana da tasiri ba karamin tasiri ba wurin fahimtar ayoyin alkur'ani da wurin fahimtar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khattab yake cewa ma'anahuma ma wahid wa huwa hajatun nafsi wa wataruha shine dai bukatar rai annabi sallallahu ya fi ku mallakar bukatar sha'awa mallakar sha'awarsa waqi eh wakil wasu ka ci a bitaskin al'ubu in aka sa sukun li irbatihi ne gaba wa bil al alhajja bukata in ka ce wa kana amlakakum li irabihi ba li irbihi ba li irabihi ya zama bukatarsa sha'awarsa wa kana amlakakum li irbihi sukun kenan shine gabasa al'aura kenan aga tasiri na lugha kenan ko ya fi ku mallakar wannan to yanzu idan mutum ya yi sumbanta sai ya yi abin nan fa sai ya wuce waru ya an umar bin khattab radiyallahu anhu qala hashashtu fa qabbaltu wa ya rasulullah sana'atu al-yawma amran azima qabbaltu wa ana sa'im fa qala min sai na Umar dan Khattab yake cewa ya ma'aikin Allah yau fa yayi ta ya aikata babban abu ma'aikin Allah ya ce me ya faru ya ce ya sumbanci iyalinsa yana azumi ko akwai wani abu sai ma'aikin Allah ya ce ara'aita law tamaffafta Tun me ka ce an kai kuskuren baki min ina ka kan ruwa ka kuskura bakinka wa an anta sa'im kana mai azumi ya azumin kake qultu sai ce la ba sa bihi babu wani laifi sai ce fama to me faru fama ha usakt akwai babu na asaktu a cikin lugha a nahwu kuna karanta shi ko babu na asaktu kamar fadin Allah ta'ala wa ma adraka ma hiya ay wa ma adraka ma hi saboda za a yi waqf sai aka ce ma hiya aka kawo hakuri akai sukun ne da shi kun gano wannan da kyau a rake cewa wannan kenan na in mutum ya in mutum ya sumbanci iyalinsa bai fitar da komai ba azumin shi yana me garau da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya kamanta mashi da kuskuren baki yanzu idan kai kuskuren baki azumin ka yake idan ruwa ya wuce fa kun yi shiru hisa ya ce shabal qublata bil madmadha min haythu innaha muqaddimatu shahawa wa inna al madmadata idza lam yakun ma'aha nuzulul ma'i lam yuftir wa in kana ma'aha nuzuluhu aftar shine abin da muka ambata wannan shi ne hali na farko kenan ko walhalu Sani na no kenan an yumniya ya zamana in da ya sumbanci iyalinsa ya fitar da mani fa bai gairi, kai khilafin na alamku wannan zai ajiye azumin shi ya kari babu wani sabani da muka sani azumin shi ya kari kun gane maganar kun yi shiru ina ce kuna da su magana ne lima nahu min ima'il khabarai saboda hadisan guda biyu da muka ambata nana na aisha da anas salim ya kasance yana sumbantanta sai ta ce wa kana amlakakum li irbati akwai al'ima nuni babu usul fiƙahi cewar wannan jumlar ta faɗa ya nuna cewar wani abu ya fita ba kenan eh hakan nan na kuskuren baki ya nuna wani abin bai huce ba kenan eh sai nuna mana inda bai kasance ya fi ku mallaka sha'awar shi ba fa zai yi ba zai ba inda ruwa ya huce fa zai yi azumi yana na bai yana daga wadancan dalilai sun nuna idan mutum ya sumbanta azumi wani abu ya fita mani ya fita shikenan azumin shi ya kare malai ce babu wani sabani da muka sani akan wannan na ji wani malami Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala shi ya fi mana baki da ya yi magana sosai da sosai akan cewar ko da mutum ya fitar da mani azumin shi bai kare ba in dai ba jima'i yi ba na yi mamakin magana da na ji ta sosai da sosai don ban da aka gaya min ban yadda shi ne ya faɗa ba har sai da wanda ya kawo min maganar na iya ƙoƙari na ya ce ina sai kawo min kasa ɗin na ji shi kaf kasa ɗin na ji ba iya wurin ba na sa daga farko har ƙarshe kun gane maganar ko yana magana akan maganar dalilan da ya kawo a ƙashin gaskiya ba su yi daidai da mahallin wurin ba na farko ya kawo hadisi na na aisha da kawo hadisin bukhari da muslim ya kawo hadisin aisha na farko cewar ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sumbanta iyalin shi kun gane maganar cewar dalili ne na in ka sumbanci iyalinka ko da mani ya fita azumin kananan wannan hadisi musal hadisi da garo yake amma maganar musallama ko gairu musallama gairu musallama hadisin bai yi daidai da mahallin shahidin wurin ba dan ita da kanin karanta ta ce wa kana amlakukum li irbatihi li irbihi kun gane maganar yasa kullum abin da muke faɗa zai iya yi waye zamana an kawo hadisi garau na domin idan aka kafa maka hujja da hadisi aiki biyu ne a kanka abu na farko ka tabbatar da ingancin hadisin eh abu na biyu ka tabbatar da maganar ta yi hadisin ya yi daidai da maganar da ake yi ko bai ba nau kenan biyu amma idan aka kawo maka ayar qur'ani ita damar mutawatira ce kawalan wahidan ne ta yi daidai da maganar da ake yi ko bata daidai ba za a ce an kawo aya mun ji an kawo ayar to amma da aka kawo ta yi daidai da batun da ake ko bace daidai ba nan kuma shine magana na biyu wannan idan ba idan ba ta samu taƙaidi da mansuhi da sauran wasu abubuwa ba da an wuce nan ta yi daidai da wurin ko bace ba kun gane wannan da kyau ko tsoraka karka ji cewa an kawo ayoyi an kawo hadisi nam sun yi daidai da magana da ake ko ba su daidai ba an gane wannan da kyau ko na yi kokari a ce na samu malam ko da a barul hatif ne mun yi maganar to amma yadda na ga ya ja magana sosai da sosai sai na to wannan kusan a bashi da ya jikin shi ya sauka tukunna ya ja maganar kusan har ya so ya nuna dai damuwa abu ne sananne an sha tambaye shi akai an sha tambaye shi akai ya ba da dalilai da yake ganin su dalilai ne kun gane maganar da kyau kun yi shuru mu ci gaba kenan nan nan kamar ga mu da magana shi dalilai zai duba zai duba dalilan mu da dalilan shi hmm? zai ai duk lokacin da aka yi sabani kan matsala ba girman wanda ya faɗi magana ne hujja ba ai mutum ba shine hujja ba hujjar ita ce mutum sahi tsora ka dalili za ka kalla in ka kallaci dalilai shikenan akwai wata magana eh. wajen amza ko amna mana magana amna ne fa fa amna ka ji kasa ne to na'am eh a ayo ya mutu ne karatu kullum ta jididi ake yi na farko dai ya ji ya gamsu tukunna da dalilan mun sha maimaita ina ƙara maimaita a duk lokacin da aka kawo dalili aka kawo aya ko aka kawo hadisi shine na faɗa idan hadisi ne sai ka bi kwafinsa tukunna ya inganta ko bai inganta ba na farko kenan na biyu kuma wurin da aka yi magana kan shine abin da suke kira wajhu shahid ko wata dilal inda aka kalla aka kafa hujja da shi kun gano wannan ko na ji gaske da amma ni gaskiya dalilin da ya kawo kap ban ji su a matsayin dalili ba eh oho haka ke nufi wai wani abu na biyu kenan nam ɗaukan wannan hukuncin wanda kuma har irin da magana samun aure na kai yakan tafi da wannan sai <laughs> kun ji ko ko magana sabon aure dan mun kuma da mun yi magana azum yanzu zaka azum wata sha'aban ne a can ne eh <laughs> to yanzu wannan dama sabon aure ne yanzu ana magana sai ce mata ce ta tilasta mai a ga wannan dama mai son kuka ne ya aka ta tilasta maka ta ce wallahi ba za ta bashi abincin buɗe baki ba misali ko ba ta bai abincin sufur ba <laughs> to ba zai fita gefen titi ya je saya ba ya zama goro na minti biyar <laughs> nam ina muke alhalu sani an yumniya fa fayuftara bi ghairi abanna fa yuftara bi ghairi khilafin alamuhu lima zakarnahu min ima'il khabarain ولأنه إنزال بمباشرة ɗaya domin inzal ya fitar da mani na bi mu bashara saboda yaron goma ce inda wutar lantarki yarin goma ta kama shi ya zuba da mani asar sai da ya rama ɗaya ko kuma azumin shigaro yake to dama mai kuka ce cewa kuke wa wako rujul mani bilazzatin mu'tadatin bilazza da jin daɗi jin daɗin mu'tad na al'ada idan ba mu'tad bane fa eh? ana nan kawai sai ji an ce an biya mai kujerar maka saboda jin daɗi fa'amza fa'amna wannan ba zai wankan janaba ba zai je kawai wanke gaban shi ne ya sake alwala wannan mai muktasara kai faɗa ba wai za a ce mun abin nan ba ya je duba jawahirul ikilil mai jawahirul ikilil ya yi waɗannan maganganun sosai da sosai zatin jin daɗi sai aka ce mu'tad na al'ada wanda yake jin daɗi ko shine wanda yake inda mace ko abin da ya kama da haka to amma wannan kujerar maka ya rubuta waye ya rubuta ne ko yun shi na kaza ya ana duba ma intanet sai ga gaba daya AA ce kawai sai ji ya zubar wannan gar wallahi wannan abin nan nashi kawai zai je wanda gaban shi ne alwala ba sai wanka ba to da aka ce bi lazza to in kuma bi ghairi lazza ne fa muciji ne isare shi nan ma azumin shi na nan kun gane kuna mace ta harbe shi shokin ce wutan ne ba ta mishi azumin shi na abin nan ba sai wankan janaba ba ya ce li'annahu inzalun bi mubashara fa ashbaha al-inzal bil jima' dun al-farj wannan kenan alhalu salis an yumziya sai yanzu muka zo kan na mazi kenan an yumziya fa yuftira inda imamina in kenan ibn qudama waye imamu na kenan ahmad bin hanbal wa malik imamu na da imamu kun kenan karka ce an kawo maka hanabila hadda malikiya وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي a خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول شي مزيكنا ولنا أنه خارج تخلله الشهوة ya ce ai waɗanda suka ce mazi baya kare alwala saboda sun ce ai baya mai wanka ko ana mai wanka eh ba mai wanka saboda ka tun ba mai wanka ya zama kamar fitsari kenan ko ana mai wanka sai malikiya da hanabila suka ce a'a sun sha bamban da fitsari domin shi ya biyo bayan sha'awa ne shi mazi sabanin fitsari shine ce wala na annahu kharijun takhallalahu shahawa kharaja bil mubashara fa afsada sawm kalmani wa farqa al bawla bi hadha kaga ya sha bamban da wannan kenan Allah abubuwan sai a hankali na ji magana sosai da sosai ta bawan Allah nan Allah ta'ala shi ya fi mana baki daya wannan dai shi ne mhm. an ba ku dama ku yi tambaya? mutumin da bacci ya mafarki wannan azumin shekaru yake kun gane ko kawai zai tashi ne i wanka ya wanke shi kenan azumin shekaru yake domin ma Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fada cikin wurin da aka ɗauke ma hukunce hukuncen taklif wa anin na'im hadda mai bacci hatta ya staiqaf har sai ya farka kun gane maganar ko na'am ya ce mutum ne ya ƙura wa mace ido har mani ya fito mashi da azumi ko da tunani ibn qudama ya ce faslun alfasulul khamis idza karrara nazara idza karrara nazara idan ya maimaita mai kenan fa anzal sai fitar da mani ya ce kaga karrar karka ce karka dauki fasarar malallah qala rabi Allah ji kanshi da gafara wai tunda tunda in ta fito kai ta kallo daman kallo guda aka ce naka sai ta wuce dan ka dauke naka <laughs> kun gane wanda ko wai duk cikin kallon gani a'a wannan kai kuskure kallon da aka yafe maka shine kallon da yake da ka gani ka kau da kanka shine wanda aka yafe maka amma in dai ba haka ba to ka dawa sauraga da ka gani sai ka ɗauke kana ka ƙura ido to shi kenan karara kenan walita kararin nazari ayyuban salasatu ahwal ahaduhuma Allah ya tare na bihi inzal ya zama babu inzali fala ya su da somu bi gairi ikhtilaf azumin shi nan garau ɗaya kenan sai dai ya yi laifi don wa kulli mu'minina abin kullin mu'mini ne ya gudu min absarihim ya hafazu a sani an yaktirina bihi inzalul mani su da sawmu fi kawli imamina azumin shi ya ɓaci wanda ita ce maganar imam ahmad bin hanbal wa ata wal hasan al basri wa malik wal hasan bin salih eh ya kura kenan na'am muna kauli na noni na biyu ko yace wa jabir bin zaid abu hanifa wa shafi'i wa ibn la yufsud mubashara ashbaha al ji ba ya ji mana inda mutuwa ya gani da ya kawo da kai eh? ko ba inda mutu ya gani bai zai kai ba ita zai gudu ma a gani wa yi mutune ta har ruzumin kuma mutum zai iya kare kanshi shi ne kautar da idansa fa'afsa da soma kal inzali bil lams ya ce wal fikiru la ta har ruzumin ya ce tunani mai zurfi mutum ba zai iya kautar da kanshi a kai ba bi khilafi takrarin nazar sabanin maimaita kallo a asalis magana ta nake nan ta farko ya zamana bai inzali ba ta biyu ya zamana ya yi inzali in bai inzali ba azumin shi ya ɓaci in ya yi inzali azumin shi in bai inzali ba azumin shi nana in ya yi inzali azumin shi ya ɓaci magana ta uku maza bi takararin nazar ya zama ya fitar da mazi fa zahiru kalami ahmad annahu la yuftir bihi لأنه لا نصف fitar. ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل فأما إن نظر فصرف بصره لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل وقال مالك إن أنزل فسد صومه لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره يعني دي دي ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها kallon farko da ya kalla mutum ba zai iya kare kanshi ba a kallon farko abinda zai iya da ya kalla da ya kawo da kai ko ba ka ba amma ya kora ido sai ta wuce to wannan kuma shi ya lalubu ma kansa faslun fa in fakkara fa anzala lam yafsud sawmuhu idan yayi dogon tunani sai in zali azumin shi bai ɓaci ba wa hakiya an abi hafs albarmaki annahu yafsud wa ikhtaruhu a aqil wanda ya ce magana ibn aqil wani ibn aqil eh eh ibn aqil annahawi mai shirin alfiya ai malamin fikiyo ne ai ai ba dan da kibin loga ne zalla ba eh ai malamin fikiyo ne sosai da sosai na'am ya ce alfasalu sabi'u a sabi'u kaga da hausa kenan karanta ko annahu mata aftar bi shay'in min zalika fa alayhi la fi khilafan لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبروا منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقي على ما كان عليه ولا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب waɗannan abubuwan da muka ambata na na na kallo a banda na jilista na jilista an yi magana akan shi da na tunani da na sumbanta yake ce annahu mata aftar fi shay'in bi shay'in min zalika fa alayhi alqata'u wannan zai rama wannan la na alamu fi zalika khilafan iya sanin ba mu san akwai sabanin malami akan wannan ba li'anna soma kana sabitan fi zimma domin azumin nan wajibi ne akan shi fala tabara'u minhu illa bi ada'ihi wannan wajibin ba zai fada akan shi ba sai yayi wala mi yu'addihi bi wannan azumin ba fa baqiya alama kana alaihi saboda ka azumin yana na akan shi wajibi wala kafaratu fi shay'in mimma zakarnahu fi zahiril mazhab abin da yake a mazhabin hanabila yake cewa babu kafara akan shi wannan babu kafara akan shi wa huwa qawlu sa'id ibn jubair wa nakhai wa ibn sirin wa hammad wa shafi'i wa an ahmada anna al kafarata tajibu ala man anzala bilamsin aw qubla aw takarani nazar imam ahmad bin hanbal yana da yana da ruwaya kuma cewar kafara bayan ramuwa za ta zama wajibi akan wanda yayi man anzala bilamsi wanda ya inzali saboda ya taɓa mace au kubla ko saboda ya yi sumbanta au takararin nafar ko saboda ya maimaita kallo wannan zai yi kafara liyanahu inzalun an mubashara domin inzalin da ke da alaka da ruwa da mace ashbal inzala bil jima' mun gano wannan kuma wani shine mazhabin malikiya ko ta hanya kuke nema samu muku ba ga mai shi ma ya faɗa ba wannan shi sa ya buga mai fasali sai na karanta maka fasalin na'am tambaya nan ita ce wacce zan muku ni kuma idan mace da mijinta dai suka je suka yi abin da suka yi ya kammala kenan sai tafiyar gaggawa ta kama shi to yanzu ya zai dama halin tafiya zai ajiye azumi yanzu ya za a yi kun gane eh an gane tambayar ko ba gane ba ya tambaya take eh eh a'a ya ɗauko azumin tun asuba ka gane ko da ya ɗauko shi sai ya karya azumin shi da iyalansa suka karya azumin a'a ta sanadiyar saduwa kaga yanzu ka fara ta haukan shi mana karfe karfe tara na safe sai ya karya azumin muna maganar mun gane maganar karfe goma sai tafiya ta kama shi tafiya daga nan zuwa Legas daga mina zuwa Legas daga mina zuwa Kano daga mina zuwa Sokoto sai ta kama shi sai ya kama tafiya to yanzu ya azumin shi yake ko kuma ita matar tana karya azumin da wannan sai kuma al'ada ya zo mata dama al'ada yana zuwa azumi ya ɓaci to yanzu ya kenan eh ka ce mai mara muhammad ka tana nan mala yake cewa faslun wa iza jama'a fi awwalin nahar in yi jima'i a farkon yini thumma mariba sannan sai rashin lafiya ya kama shi wacce zai aje azumi misali ma'ana rashin lafiya ya zo mashi au jun ko cutar hauka ta zo mashi na timar hatan fahadat ko kuma mace ce sai al'ada ya zo mata au nafisat ko haihuwa ya zo mata fi asna'in har a wannan yinin ya kenan mana ya ce lam tasqutul kafara kafara tana na akanta kamar yadda kuka faɗa wa bi qala malikun wa layth wa ibn majshun wa ishaq wa ashabur rai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik